Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salwa Grab ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya muka so maka muku muhawara akan kasafin kuɗin baɗi da yanzu yake gaban majalisar dokokin Najeriya kuma har sun fara yin muhawara a kai. Yau baƙi namu Alhaji Adamu Mu'azu dibbo Malam Yushau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsen ma. za su ci gaba da firar inda za su mai da hankali akan alfanu ko illar cin bashi wajen cike gibin da ke akwai a kasafin kuɗi. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar. Madina fili gare ki. Bari koma ga Adamu Mu'azu Modibbo. Ka ji abin da Sani Aminu ya faɗi cewa a duk lokaci aka karɓi bashin kuɗi yana zama wa ƙasa fitina. cikin 'yan kwanakin nan majalisar dattawa ta amince ma shugaban ƙasa ya ciwo bashin kuɗi dalar amurka biliyan biyar da dugo biyar mm. menene alfanun cin bashi ai ba wani ni a gani na fa ko don na yi aikin banki ne oho ba laifi a ci bashi a aiwatar da ayyukan gwamnati amma bisa ga cewa lallai za a yi amfani da wannan kuɗin abin da aka ce za a yi da su ba za a je a ciwo bashi a zo wani ya yi almundahana da kuɗin ba a yanzu layin jirgin ƙasar da za a yi daga lagos zuwa kalaba ai bashi aka ciwo amma aikin na tafiya layin dogo da aka yi tsakanin nan da kaduna bashi aka ciwo. amma an gama jirgin ƙasa na zuwa yanzu manyan mutane masanatoci jirgin ƙasa suke shiga su tafi kaduna yanzu wannan layin za a ƙara shi zuwa kano har zuwa maiduguri so cin bashi ba laifi ba ne in za ka yi amfani da kuɗin ka aiwatar da ayyukan da kace za ka yi na biyu magana da shi eh, alhaji ya yi shi ne na magana cewa kuɗin wato foreign reserve kuɗin tattalin arziki da aka ware aka keɓe aka ajiye don gobe Shi ne matsalar da gwamnatin goodluck jonathan ya shiga da kuɗin farashin mai ya faɗi sai suka fara ɗaukan sa hannunsu a cikin asusu suna ɗauka suna kashewa suna ɗauka suna kashewa daga biliyan arba'in kuɗin abin nan ɗin sai ya dawo biliyan ishirin da uku shi yasa eh, naira ta karye dala ta zama har naira ɗari biyar aka shiga matsala kuɗin mai ya ƙaru har da ishirin haka bature ya tsara tattalin arzikin duniya muka cikin duniyar muke duniyar turawa in baka bi yadda suke yi ba karya ka za su yi haka tsarin su ita ce yawan kuɗin ajiyanka wato foreign reserve shine karfin tattalin arzikinka shine karfin kuɗinka shine kuma karfinka da za ka ciwo bashi mai yawa ka zo ka aiwatar da ayyuka don haka eh in aka shiga wani irin yanayin da babu ba gaba ba baya ana iya sa hannu a ɗauka a yi amfani da shi amma na emergency amma in kullum muka ce in gwamnati ba ta da kuɗi tana da buƙatar ta sa hannu ta ɗauko daga cikin asusun ajiya to za a yi waye gari fa bamu da ko mai din nan wata rana zai kare karya doka ce sa hannu cikin wannan kuɗi ba wata dokar da ta ce kada ka taba sa hannu a aljinka ka kashe kuɗinka amma kuma in baka tattali wata rana ko a iyali in baka tattali wata rana za zaka wayi gari baka da kuɗin cebe ne haka abin yake haka gwamnatin ma take in gwamnati ba ta tattali ba ta ajiye kuɗin ajiya wata rana za ta wayi gari ta ga ko kuɗin albashi ba ta da ita to kenan bature ya mana tsari mai kyau kenan haka ma hankali yake bukata yanzu kai magidanci in baka tattali lokacin da kake da karfi kake aiki kana karban albashi ko kana kasuwanci kana samun kuɗi in baka tattali baka ajiya duk abin da ka samu kai bindiga da kuɗin wata rana in ka tsufa kawai gari baka da ko ya za yi alhaji sha'u barin zo gare ka wannan kasafin kuɗi na baɗi da shugaba buhari ya bada an ware tiriliyan uku da ɗigo hudu a ƙananan ayyuka manyan ayyuka an ba da triliyan biyu da ɗigo hudu yaya kake kallon wannan eto eh kullum za mu kalli debt ratio na ƙasan ma'ana za mu kalli bashin da ƙasan take ciki da kuma gibin da kasafin kuɗi yake ciki da kuma ainihin commitment wato abubuwan da gwamnati ke yi manyan ayyuka an samu ci gaba saboda wannan gwamnati ta zo galibi da sama da kashi hamsin zuwa sittin ma yana zuwa ne a kan al'amuran yau da kullun kawai to amma yanzu an fara zuwa inda ayyuka suke amma kuma ayyukan dole ne sai an ciyo bashi a kasashen waje bashin najeriya a yau 2017 ana magana dala biliyan 65 a kan ƙasa kudin ajiyanta ana magana dala biliyan 34 saboda haka in za ta ma biya <laughs> sukan da ke kanta ai ba mata da kuɗi kenan saboda haka kullum a kokarin management na da tattalin arzikin kasa akan kula da abubuwa da dama amma ayyukan da ake sawa dole ne saboda gwamnati dole ta biya albashi a ciki har da albashin shugaban kasa da albashin masinja kuma gwamnati dole ta fitar da ayyukan yau da kullun a cikin da ziyarar da shugaban kasa yake da ziyarar da ma'aikatan gwamnati suke da ayyukan yau da kullun na gwamnati wanda hada hada na 'yan sanda da na sojoji saboda haka ƙasan wato abin da bahaushe ke cewa in dambu ya yawa bai jin mai ƙasan tana da girman gaske tattalin arzikinsa yana da faɗi da girma sannan kuma abubuwan da ke gina tattalin arzikin ƙasan suna da giɓi da yawa giɓin nan shi yasa dole ne a shiga kasuwan kuɗi saboda don haka aka yi su kasuwar kuɗi kana nufin dole a ci bashi? ai dole ne tun duk inda aka yi banki an yi banki ya kirkiri kuɗi ne kuma banki na kirkiran kuɗi ne wajen ba da basu suka sannan amma aikin bankin a najeriya shine ya shiga wani hali da yake ƙoƙarin saitin kansa misali kamar tun da gwamnati ta yi asusu a tilon asusu ta tattara kuɗin ta sa shi asusu kwaya ɗaya bankuna suke ta ƙoƙari su ne ya kamata su karɓi kuɗaɗen da suka rage hannun al'umma su kuma al'umman da kudaden da babban banki ya buga ya kawo cikin tattalin arziki mu har yanzu ba mu fahimta da bankunan ba da yawa daga cikin muna ije kudade a cikin ba a cikin bankunan ba to in mun ka ije kudi ba a cikin banki ba mun karya banki mun karya tattalin arziki ki kula har foreign exchange kudaden da ke ya kamata a ce ba a ganin su a tattalin arziki suna cikin su kawai a cikin tattalin arzikin Najeriya to irin waɗannan ɗabi'o'i bankuna su canza mutane su canza amma kasafin kuɗin da aka yi a daidai abin da gwamnati ta samu da kuma gibin da ta yi a cikinsa da kuma kallon kasafin kuɗin da suka faru shekara uku da ya wuce kai ba ma shekara uku ba in kika ɗauko shekara goma da suka wuce tun daga dubu biyu da goma sha bakwai. kasafin kuɗin da ya sha bamban shine kasafin kuɗi na dubu biyu da sha hudu wanda lokacin ne tsohon shugaban ƙasa ya ciro dala biliyan biyu da miliyan ɗari takwas a lokaci ɗaya aka zuba a tattalin arzikin kasan wanda tun daga wannan zuba kuɗi mai yawan gaske cikin tattalin arzikin kasan muka samu babban matsala da kudaden ajiyan mu muka samu matsala da bankunan da ke cikin kasan mu na basussukan da ya ta girma wanda a yanzu ya zama tattalin arzikin lalura saboda giɓin kuɗin da aka sa na biyan bashi na triliyon biyu bashi da za ka biya sannan da banda yawan wannan kuɗi na bashi da aka sa akwai kuɗaɗe kuma na musamman wanda an ciyo bashin su ne domin a biya suka a cikin tattalin arzikin kasa wanda ake debt restructuring ka karɓo wani kuɗin don ka biya wani kuɗin amma wannan shi ma yana da kyau saboda in ka kalli darajar kuɗinka a daidai lokacin da zaka kake biyan bashi a kasan waje ba zai yiwu ka tattara kuɗinka wanda kake neman gina tattalin arzikinka ka kuma ibe shi ka fitar da shi cikin tattalin arzikin kasa ka karɓo dala tun tana naira biyar yanzu dala tana ɗari uku da biyar. kuma ka tattara kudaden cikin kasan ka tattara su sannan ka sake kwasa ka zubar a waje wannan yasa dole a shiga kasuwan kudade na waje din a ciwo irin waɗannan kudade domin a gabatar da manya-manyan ayyuka ko muna godiya da skook da kuma abin da ya shigo da biliyan ɗari cikin tattalin arzikin kasan in aka yi aiki da shi kuma aka yi sustaining aka kuma ci gaba da fito da irin waɗannan tsari to zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa. yawan kuɗin ayyukan yau da kullun da kuma ayyukan manyan ayyuka da gwamnati take su ta yi ayyukan yau da kullun din nan shi shugaba buhari da ya hau mulki ya ce a tantance masa yawan ma'aikata a garin yin wannan sai aka gano akwai ma'aikata na bogi da yawa da ake kowace wata ana fidda kudaden albashinsu amma sacewa ke yanzu wannan an toshe ma'aikatu 461 duka sun yi tantance ma'aikatansu sun gano wane ne na bogi wane ne na gaskiya na kwarai na biyu gurin fansho kowane wata gwamnatin tarayya tana kashe biliyan 24 a kan kudin fansho ashe su ma suna da yan fansho na bogi wannan ma shugaba buhari ya sa an tantance yanzu wannan kudade 24 biliyan naira na kudin fansho da da ake sacewa yanzu an bar sace su abin da ya kamata ya yi domin a rage yawan kashe kuɗi wajen harkokin yau da kullum shi ne kamata ya yi gwamnati ta dubi ma'aikatu wanda ba su da muhimmanci da kuma wanda ma'aikatu da yawa sai kaga suna yin abu daya zan baki misali yan sanda suna da doka ta ba su eh, izinin bincikan masu laifi kuma su kai su gaban kotu efcc an ba su wannan eh, dama su ma icpc an ba su dss an ba su Eh, ma'aikatar eh, shari'a an ba su mutane ma'aikatu biyar suna abu daya ana iya yin wani kuskurima yadda za a yi a rage yawan ma'aikatu a rage yawan ma'aikatan domin a samu yadda za a yi a samu abin ake cewa efficiency kuma a rage yawan kwashe kuɗi domin kowace ma'aikata duk aikin da za a yi sai ka ga a ah, yanzu zan baki misali in kika je airport za ki ga immigration mutane takwas suna tsaye za ga custom mutane goma za ga civil defense za ga sojoji za ki ga yan sanda duk suna tsaye suna aiki mai aiki da suke yi kuma su dinnan suna jan albashi su dinnan ba a rasa ciwaciwar da suke a office na kashe kuɗin gwamnati idan aka yi wannan zai rage yawan kuɗin da ake kashe na harkokin yau da kullum na gwamnati sai a ƙara wannan rangwamin da aka samu wannan ragin da aka samu sai a ƙara wajen manya-manyan ayyuka na gwamnati. Jama'a anan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji da mu Aliyu Mu'azu dibbo Malam Yashawu Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsen ma da wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda da solomon abo tare da chubahiro dodone da suka shirya mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau